Wani abu da ke ɗaukar hankali a Najeriya yanzu tunda wasu 'yan majalisar dokoki suka canza sheƙa daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar PDP mai adawa shine rikicin da ke gudana a majalisar tsakanin APC da ake zargin suna yunkurin tsige shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da 'yan PDP da suka ce za su yi ta kwana a majalisar har sai an ga abin da ya ture wa buzu naɗi. 'Yan majalisa mai wakiltar Fancin Kanke Kanam, Timotin Gwalu yana cikin waɗanda suka ce za su ci gaba da kwana. jiya ne kawai muna nan muna aikin kwamiti sai kawai jama'a daga ofis na Sajan at arms suka kira mu suka ce ga fa an iso yayawa suka iso sun zo ne a zo a shiga wato ana son a yi juyin mulkin shugaban senate da karfi da yaji mun sani cewa ba kawai bukola saraki ba shi ma dogara ana sa shi a gaba amma kuma ɗan apc mai wakiltar cancaga ta jihar neja muhammad umaru bago ya bugi kirji ya ce har yanzu fa jam'iyyar apc ce ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma dukkan wannan kace na ce ya samo asali ne daga lokacin da shugaba buhari ya bayyana aniyarsa na tsayawa takara a zaben shekara 2019 sannan ya ƙara da cewa suna ci gaba da gwagwarmaya ne domin a tabbatar da shugabanci na gari a ƙasar. A jam'iyyar da muke tafiya na APC, a kuma a Najeriya da muke ciki, a wannan majalisa ma da muke ciki na tarayya, duk wanda kika ga ya tashi yana maganan cewa bai yadda da maganan jana ba a cikin biyu akwai daya na farko damu dan adawa ne na PDP na biyu a'a hannunka mai sanda dama ya shi ina cikin APC ne dai ya san ta cewa ba inda zai je saboda haka ire-iren su duka za su bayyana kuma Allah da ƙuriyan da muka samu a shekara 2015 in Allah da za mu same ninkin sha wannan zaben amma a nan timotin golu ya ce in har apc na da wannan karfin gwiwar ai sai su bi doka menene zai sa in dai suna so su cire su canja shugabansu ba za su jira sai lokacin da ya kai su bi doka in ba so shi ba a zo a cire shi ba ya kamata da sai su bari in suna da wani hujja a kan shi sai su bari in an dawo because muna recess yanzu kuma dokan mu ta ce wanda ya bada recess din ne zai sa a dawo da su abu da eh, majalisa ana so a yi abin da ya faru a nan benue muna nan muna gadi muna gadin yan sanda masu gadin muna gadin su suma. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.